na baka Allah ubangiji ya baku zaman lafiya kai ma na baka Allah ya tabbatar da alheri amin sun amin ku gaggawa janyewa tun kafin maganar ta fita jama'a su ji su mata tofin alatsi ne ke da jama'a duniyar nan gaba ɗaya za su gama taruwa su yi mana tofin alatsi ne wallahi ba za mu janye ba sai dai in wahayi aka saukar akan ya haramta addinin musulunci ba da ba zan shiga ba akan ga na watsar da al'amarin a auren ba abin da zai hana ba za a wannan auren ba kwarai kuwa veil in two homes, all because of a decision. Two friends make a decision to exchange their daughters in marriage. Ya hakuri wannan yattawa ba ka ita kai ka aure tawa. Each one marries the other's daughter to save their face. Ga kudan dai kamar uba da ya, amma hakan ba zai sa ka kyafa ruwan idan ka shiga ɗakin ta ranar kwanan. Ya so me? Their wives become uncomfortable with the decision and turns their homes into a battlefield. Ladan aure. Ladang aure godewa. Ladan aure ga mai sa'a. Ladan aure na ba ta ciki a'a dakata a'a dakata hakuri Allah ya ce kuma ya koma gidan uban shi nan gidan ubana ne ka koma idan na dawo daga aiki zan dauki matar ka mayar ma idan ka kawo ta kai ma sai ka tafi da Nafisa maza ba za mu kusan wani abu kunya ba Mukwai Movies presents Ladan Aure. Dole sai kin zauna. Bai zama dole ba. yarinya ta ce ba ta so dole ne sai an aura mata sa'ar babanta na zaɓi zaman aure kuma ina son miji kin amince ki aure abba na nafi mutumin da a kullum kike kiran shi da sunan uba ta fuskance za ta iya ta Allah ya saba min abin da ya fi alkhairi akan ne story by Inna na SI Asher screenplay by Yakubu M Kubo produced by Abdul Aziz and Small assistant directors Sadiq N Mafia and Alfazazi Muhammad and directed by the Whiskey director wallahi na yi da na sanin sanin ka da miji na yi ke saurara mun haka ba na son hauka da shi ne ba da kai nake son magana ba da miji na nake son in yi magana ba zai yi a matsayin ki na sarakata ba zama na kina faɗa na ce kai mun shiru a haifi wannan iyar a ka, kai ka naɗa mata suna ma amma wai abin kunya yanzu ita za ka mayar matarka abubakar as mai bai movie ladan aure kashe mu ruwan zafi ba kika zuba mu to ai kin riga kin dafa ne who beats who in the game find out in ladan aure comments kawai dan na aure shikenan kullun a gidana an dinga tashin hankali kenan duk ungo da na zauna sai an san da ni addini ya ban daman aure mace fiye da daya amma daga auren mata bi shi kenan kullum tashin hankali ba zaman lafiya wannan wace ce uku za ka ƙara ni na sani a tarihin da ka zayyana musu baka ba su labarin kun haihu da ita ba wai da gaske ne ka haihu da hadiza gaskiya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni wandon roba ne daidai da ƙugun kowace shegiya lalle kura ta yi lafiya ba don wani dalili guda ɗaya rak ba wallahi da sai kin yi nadama furta waɗannan kalmomi da suke fita daga baki ƙarya kike kwartuwar banza ko da ba zan yi da ke ba ki je za ki da daidai ke. sun yi fashe-fashe sun yi hargowa sun yi yunkurin kashe junansu sun birkita gidan zaman aurensu sama ta koma ƙasa sabon rikici sabon ta'addanci sabon alwashi zargi cikin rudani kai komo da zubar da jini sa'in sa da karan batan karfe What these bitches want from a nigga Islamic Movie Town tambari ji ka sama'u. Ɗakin amarya ana wata ga wata. Kada ki yadda ki shigo gona ta. Za ki faɗa rijiya gaba dubu. Ashe abokan ba za ka gaji da rafa faɗa a gidan. Ɗakin amarya ana wata ga wata. Shin ma wace ta ta da Hadiza a cikin gidan nan ita kawai muka zo ne ba. Ni ce na da ke ta. Wallahi yanzu sai in tabarbada ta. Da tijuwa ba a nuna ni da yatsa. To da kafa za a nuna ki. Kun zo ne ku rama mata? ɗakin amarya ana wata ga wata ba usman Ma'az abdul aziz suman sani mai iyali ɗaukar nauyi na zp asinani umarni ali gumzak duk ku gama shawarwarin da wani mitin ɗin da kuke dan yanzu zan fara nawa operation ɗin a cikin nan gidan don ba wanda zai fita da ransa a cikin nan gidan wallahi gonna dance you if I show you my mom. Gaskiya na gaji da irin wannan wulakancin naka. Da ai ba gwanjo na ake yi ba. Gwanjo? Ai sunan ku kenan ke da wannan irwar kai? Ai na riga na gaya miki wannan mutumin kwata-kwata babu imani a cikin zuciyarsa wallahi ko kaɗan. Munafiki baya taɓa canza halinsa. Wallahi haka yake. me ke nufi da wannan magana da kika faɗa kafin shigo nan mutum kullum yana nan yana cin yau kana nan gobe kana can wai ni ne yanzu zaki ce ina can ina nan ban gane me ke nufi da haka na so in gargaɗe ki kamar yadda na je na gargaɗi siyama idan ba ku daina yawo da suna na kuna faɗan maganganu a kaina ba gaba ɗayan ku sai na ku takarda na sallame ku saboda ba da kuɗin uban ka ƙara zamanin na yadda ba da ubana aka gina gidan nan ba ubana ba ne gida kamar wannan amma kuma ba wanda bai san na malami ba ne sannan shi ba munafiki ba ne ni iya ce munafiki an faɗa maka kan munafiki ne namijin duniya angon siyama da jamila da kuma sabuwa ga wata sabuwa malan kamis ya rakito talatu ga wata sabuwa malam kabi ya jijjigo kuta-kuta na gaji da zaman gidan nan wallahi ba zan iya ba gidan nan ya ishe ni na dasa makaman yaƙi na cikin gidan nan kwanan nan guda ɗaya za ta fita ta biyan kuma UFC. in and witness the end of the altercation, rumples and squabble in Munafiki Mecca. That is just the beginning of another embroilment, disputation, beef, and bickering. What is Habwa? Munafiki Mata. Matan kafa ba sa son haihuwa. Shin kwayoyi hana ciki suke yi. jamila buɗan bakin ta fata ita zubar da ciki da kanta ta yi saboda har yanzu bata shirya a haɗa jini da kai ba saboda kai har yanzu jinin ka gurɓatacce ne duk abin da ka faɗa kaina ki riga ya wace irin magana ya gaya miki kenan talatu wai matan shi ba su tuwa? suna faɗa kullum sai ya raba faɗa cikin gidan shi ni din from my boy movies wata sabuwa munafikin mata Just as they are about to enjoy the end of their matrimonial deadlock, another terrible wedlock hits hard with chunky controversies. Wata sabuwa munafikin mata. Idan muna cikin su, kewa sai ki are yin su, ki rika yin irin abin suke. Idan kuma ka keɓe ni da ke, sai a ci soyayya yadda ake so. Inna lillahi wa inna da mu kwana cikin gidan da ba biyu kwana saboda kawai na bashi haɗin kai da wayo abin da mijinta kwashewa take tana gaya mana contentious blow-ups falling out defamation scandals and dissimulation wata sabuwa muna kumata. <laughs> don Allah ku gaggauta ku zo yana da ciwon hauka bai taba tashi masa bane sai wannan karan Allah na Allah ku zo wallahi kamin zai kashe mu yau a gidan nan abubakar as mai kwai movie ko producer nasir dan hajiya producer abdulaziz dan small story and screenplay yakub m kumo directed by ali gumza allah sarki kar ku ga laifinsa wallahi mijin kuma ba shi da laifi tun da ya aure shugaban kan matan duniya ashe da mun talatu ka aura talatu kanwan hmm? shedan talatu kanwan shedan talatu kanwan shedan kayan gadon mahaifin naka ne kake cillo su waje kana da hankali kuwa yahuza me ya same ka eh goggo duk karatun nan da na je nai in hmm, goggo duk karatun nan da na je nai rin hmm, goggo a ce ba abin da za a ban mun sai jakar wanzanci in gama karatu na amma in buge a jakar wanzanci saboda Allah hmm? lalle yahuza to ai nan kayan da ka raina da sabulun da ita zabirar da wukaken da kofin da ka raina ai a ƙalƙashin su kai wannan karatun da kake ganin kawaye nan ka ci nan ka sha nima da shi ya rike ni kuma ya yanka mata kar ka manta guda hudu ne duk da wannan sana'ar da ka raina da su aka aurar da su bari in gaya maka ba ka da wata sana'a a garin nan sai wanzanci kuma sai ka zama sarkin aska ki duba ba ki gani dan haɗu wannan da nai a ce wai in zo in kare in gama ilimi kuma ga haɗuwa iya haɗuwa na ki ce wai in zo in tafi in je in yi wanzanci ai wannan haba to yanzu sai ka faɗa min wace sana'a ce wadda ta dace da kai in banda sana'ar da mahaifinka ya mutu ya bari faɗa min sana'a da ya dace da kai in ba wannan sana'a ba me zan samu a cikin wanzanci saboda Allah sana'ar shiga rana sana'ar sai na tafi ina talla ina da sumar ma yanzu waye yake bari wa ake haifa yanzu da sumar ma haɗiye ta ake a ciki in ba a haifa da sumar ba saboda ba ta sani to ma in ba kai wanzancin ba wace sana'a za ka sana'ar zamani zan yi gwaggo in tafi birni in bari in zo in yi nake magana ta masala to wace ce sana'a kin zo min inda nake so yi magana mm-hmm. kina ji ina jin ka sana'a nake so birni hmm. in tafi in je in yi sana'ar gaskiya na fi son kawai duk abin da za a shirya bikin da ba a taɓa yinsa a cikin garin nan wanda duk mutumin da yake cikin garin nan ya san cewa an yi auren da ba a taɓa yi ba ban gane ba me kake nufi bayan kowa da kowa an riga an gama magana an ce idan ka kalma karatun ka za a zo a saka ranar biki sannan kuma yanzu kawai ka bujuro min da wannan zancen ba na canza ra'ayi bane akan ki ko ba na son ki na gaya miki akwai abin da na shirya ne na fi son duk abin da zan yi a rayuwata ta duniya in yi shi wanda yake mutane za su gani ni mutum ne mai son abu mutane su gani mai son yin gwaninta ko ba haka ba kin san yanzu duniya ta zama kamar gasa kowa yi yake yi don ya burge to ni kuma dama rayuwa na fi in yi abin da zan burge mutane ni wallahi ban san me yasa ba ka san a saka ranar bikin nan ba ban san wani dalili kake da shi kwara ba saboda ina son a yi gagarumin bikin da ba a yin sa a cikin garin nan ba a auren nan eh. ka san duk bikin da ake a cikin ƙauyen nan ba a taɓa biki irin na ɗan asabar mai jaki ko sai da aka share sati a karkarar nan ana sukuwa da jaki to don an yi sukuwa da jaki ne abin burgewa ai ni da na rufe ido ban ga kyau a makanta ba su jakai suka yi sukuwa ni kuma so nake yi a ta sintiri da motoci manya-manyan motoci wanda za a firgita cikin garin nan wanda duk mutumin da yake cikin garin nan duk wacce take cikin garin nan kowaye zai san cewa ba ma na cikin garin nan ba na mu cewa su san cewa fa yau fa ake yin ta ba. Taɓi manyan motoci wani irin manyan motoci kuma. yin ɗauka wasan wanzamci za a yi tunda shi ne gadon gidanku? Wanzami, wanzami, wanzami, ki sa ruwa ki kurkure bakinki. Bari in gaya miki tuntuni Allah ya fitar da a'i daga rogo. In yi wanzanci, ai tuni wannan wakar ma ta wanzanci tuni na harare ta ta karye. Tuni wannan jakan na kyakketa ta na zuba ta a kwandon shara. Ba a wannan magana yanzu. Idan baka sana'ar wanzanci ba, to me zaka ko kana ganin har zaka samu aikin gwamnati kafin bikin namu? yawwa alhamdulillah an zo gurin an so samun inda yake mun kaikayi yanzu abin da nake so ya zo so nake idan na shiga cikin kano in zama aktu duk inda ake gwagwarmaya mamin din nan kar a banna a baya solo kar a banna a baya suwaga kar a banna a baya wizi din nan kar a banna a baya na gaya miki fim zan yi fim eh fim baka ce kwarai kuwa to kai ka san ma ta inda zaka fara yin fim din ne ma ko ah! bari ma in gwada miki ni ne Jafar jarumin maza <laughs> ta ya da biyu kenan Yahuza wannan kuma hotunan su wane ne hotuna ne mm. na fitattun 'yan wasan kwaikwayo na Kano to dawa dawa kenan wannan jaruma ce mm. wannan jarumi wannan ma jaruma ce mai zaman kanta baki san su bane ko to ya za in san su ni da ba talabijin ne da ni ba ko wa'annan kuɗi ake zabawa don a gansu wa'annan din Ƙwarai kuwa kuma gwamna ma da kika gani yadda ake son ganin su ba kamar yadda ake so a gan shi ba bananta na uwa uba shugaban kasa <laughs> ba dai shugaban kasa da gwamna ba ya za a yi wayannan su fi gwamna da shugaban kasa haba huza to kuɗi suke badawa ai tsaba soyayya ce kawai tsagwaranta mutane ne ma suke zuwa su bada kuɗi don su gansu su wayannan din kwarai kuwa kuma ni kai na gwaggwa ina nan tafi insha Allahu da za a zo nan gidan ana cincirin dodon a ganna dan zan tafi har can Kano gurin su oh, haka to Yahuza na ji kana ta buga fasta kana meme ko takardar su to kai mun riga mun gama maganar ka duk wa'annan abubuwan ka cire su a ranka saboda kai yanzu mai gari na je na same su na same shi na ce sai a naɗa ka magajin askar garin nan asabi asabi mana sai ka gaji mahaifinka yahuza gaskiya da sake gwaggo zancen gaskiya gwaggo a yi shi da wando to za mu fara raba abinci duk wanda ya kokowa zan kwace na san ƙara a nawa kun ci ko? ka sai ka jira yaji ko shida bakwai takwas tara goma ah, a waya na ga an samun guda goma ina sane jiya ka yi kokuwa kuma ka cinye shauran na ummi wanda ta rage saboda ba ta ba mai ni na cinye ba ita ta bani da kanta ba ke kika bani da kanki ba kuma baba ya za ya sun ni ba a ƙara min guda biyar jiya ka yi kokuwa bayan an baka naka shi yasa nake faɗa muku ku koyi tattali da tarbiyya ni dai a ƙara min baba to to sai wa Oh. Baba ni ba zan ci ba. Ni a bani kuɗi in je in sayi sabulu zan yi wanki. Oh, ai shikenan. To, Haulat kawo naki. Ni fa gaskiya baba wannan ba zai ishe ni. To, Haulat <laughs> in ban da ke, ai an baki ne daidai da na 'yan wanki. Eh? Kaɗan mai amfani ai ya yafi mai yawa mara amfani ko? Ni wallahi baba in ba za a ƙara min ba zan tada aljihu. Ai sarki kai dai baki da godiyar Allah kullum a ce a akan abinci. baba, Ke ma kin sani a kan abinci ne kamar yadda aka saba kullum sai dai a bata fiye da na 'yan uwanta. haba ɗan baba haba ɗan baba ɗan baba kai dai ka ji kunya saboda Allah a ce 'ya'yanka ma sai ka kirga musu ɗan wake ɗan wake ƴaƴanka alhaji ba so sun riga sun saba yanzu kowa an riga an zuba mar ba abin nan yaji ne kawai ita kuma ta zubar da nata sai dai ki bata wani bata wani sai dai ka lallashe ta kai ka san halinta ko ba za ka bagi tsaki wurin nan ba sai ka lallashe wannan yariya. ka zuba musu are yi shiru yi shiru yi shiru mai da yaji shauran ka kawo musu ah, ah, ah. amma dai an ji kunya in kika haka wallahi sai ki sa ni kuma zuciyata ta kare kai yanzu idan ka tafi yaushe za ka dawo. Maganar dawowa ta mai sauƙi ne da na je na ɗan samu fina-finai manya suka ɗan fiffito haka sai in zo a yi maganar bikin mu da ke. Hmm? Wuyarta in shiga in yi fina-finai manya shi kenan sai in dawo a yi maganar bikin mu da ke. wallahi gani nake irin ka tafi za ka manta. Wa! In manta da ke? Allah ya sauke Ai ba mutunci wai an tafi maka da kare. Hmm? Haba! Ina an ba zan manta da ke ba yanzu amin amin saboda haka abin da nake so da ke kenan kuma laure idan na shiga kano allah ya taimake ni na cika burina kuma a ce bikinmu ya zo za ki ga 'yan wasan hausa wanda biki taba gani ba za ki gansu kin ga tun daga kan sarki Ali Nuhu? Da gaske? Kwarai kuwa. Za su zuwa ƙauye? Kwarai kuwa. Tun daga kan Ibrahimu Mandawari. Tun daga kan Sa'idu Sani Sa'idu. Sa'idu din eh to ai kuma barin gaya miki ina wannan wanda yake kuka a waka wanda suka sahi a ragar kauna wai yake kuka to har da shi za a zo. Adam Zango. Oi, ake Adam Zango. Kwarai kuwa. Na san. To kai in tambaye ka in aka saka ka kai kukan irin nasu zaka iya? A. Zan iya mana. A to me zaka tana kai kuka? Ya me dan tuna? Tuna zan yi sanda aka sace mun bunsuruna. Yaya nai? Kawai sai na fashe da kuka kin san har yau ba a taba abin da ya bata rai ba irin satan mun bunsuru da aka Sai in tuna yaushe aka satan mun na kawai sai in yi kuka. kuma yadda za ki san cewa ina tare da ke har abadan abidi na dimin da'ima mm. riƙe wannan ki gani menene nan salumi salumi to riƙe salula don ki tabbatar da cewa na baki salula ba zan miki salula ba kin fahimta rike ta zaki in na je Kano mu rinka waya ni da ki to kai kuma da me zaka dinga amfani tun da ka bani wannan haba dan asara a ce na shiga Kano na zama dan fim ban yi Blackberry ba ai an yi asara ita kuma wata sabuwar waya ce Blackberry to waya ce Blackberry ka ga mutum mutum iganka kana kallon mutum yana kallon ka kana jin mutum yana jin ka kwarai kuwa saboda haka zan tafi gida in je in shirya kayayyaki na sai dai in ce Allah ya kaddara saduwar mu da Allah ya dawo da kai wai irin dan kallon soyayyan nan ci zuba jaji Allahu akbar Alhaji ko ko eh, rike mani saboda iska amma idan samu a ba kuɗi ka aje ka san abin da yasa nake dariya nake jin daɗi kaga waɗansu suna asibiti suna kwance ba inda suke gaskiya ne amma ka ba su kuɗi kawai su irga ga sun samu waraka gaskiya ne <laughs> wai ma ba haka ba bayan mutum ya samu kuɗi me kuma za a yi wannan zai burge shi ai ba abin da ya dace illa mutum ya hau kansa ya ta ci mu ko da muke gefen ka mu bi bayan ka mu taya ka mu ta ci ya alhaji kai baka jin bahaushe ya ce da kuɗi da maciji maganin kashewa a a idi sabulu ban yadda da kai ba na yarda kashe maciji kuɗi kuwa na fi so in gana killace su ana adana su ko Alhaji Idi bai fahimce ka ba kuma ni ma ban goyi bayan a kashe kuɗi ba. A naka tunanin? Amma ina da wani kayataccen labari idan na gama sai ka sallame ni. To idan ka ɓata min kunne fa kai za ka biya ni. To ina sauraron ka. Zan faɗa maka labarin kan wani kasurgumin mahaukaci. Ba na son ganin mahaukaci ka kawo zancen mahaukaci. <laughs> Allah mai iko. To abin da nake so da kai ka gane cewa labarin ka bai karɓu ba. ka tashi ka tafi kar kai man bakin ciki a fito daga abinci daga cikin gida mu zauna mu ci tare Idris Abdul Alhaji shi ya zauna ba wani abinci da za a kawo yau ranar tsimi da tattali ne na duniya yi Alhaji ai haka Eh Kana kallo na ne? Kana kallo na ne? Look! dai ka ban mara zan ai wato idan nayi noma bana wallahi sai na sai keken da ko baka ga dan dago dago ya siya ba <laughs> a wancan noman ne na sai wannan la la la

eh an faɗa da kun tsaya da na cikin uban yaro ko kakkar ya ci da wanda ya tsaya mana yan gidan waye eh to an ce mana da dan tsuntuwa ne da wanda baban sa ya bata haba ni na san dan halak ba zai wannan aka aka tsinanin yaran nan sai ba eh, dan an ce mun matsalo ai dukiya ta nake karewa ko ba haka bane ina sata ne da ni kuke zancen a dawo lafiya Salamu alaikum. Wa alaikum salam. malam matu wannan kuma wace irin shiga kai haka a ta sani ai samartaka na tuna zamanin muna fambeguwa lokacin habat makauli ta san a wannan lokaci wannan shigar ita ce cinyewa <laughs> ai wato wannan kayan da kake gani original ne domin ba zan manta ba lokacin jamhuriya ta farko lokacin bature mai saje wanda saboda tsaba turancinsa sajensa yake rubuta abcd mutum a lokacin na mallaki wannan kaya kuma na siye su a hannun wani holman dakata malam wato daga tambaya ɗaya rak ka fara wata zuba kamar wani mai sai da maganin eh, basir a kasuwa How are you? Good. Dakta Sani, Dakta Sani, don girman Allah, ranka yi daɗe amurai, billahi lalli la'ila, illa huwa ina da iyali, kuma ina da ‘ya'ya, in an kore ni a eh, an kore na aikin ban san inda zan sare na ba wa ya ce maka wannan takardar sallama ce na ga manyan rubutu eh. na ga manyan manyan manyan rubutu na gani eh. malam wato ina dab da sallame ka idan har kai sakaci da wannan aikin da na sa ka kai saboda mu ba ma son sakaci akan aiki ka gane ko to eh. saboda haka za ka ɗauki marasa lafiyar da ke nan asibitin wato mahaukatan asibitin nan to za ka kai su babban asibitinmu da ke Kano. Ka ji ko? Yasa ina ji. Saboda haka wannan takarda da take hannunka shine jerin sunayen wa'annan mahaukata da za ka kai su Kano. Saboda haka yanzu za mu je a fito maka da su don ka gan su ka tabbatar da yawan su kafin ka kama hanya ka tafi. Yasa. yawwa ai ne ne magani ne magani to wannan ba ta ce wannan shi ne raja raja a je mana a je yawwa raja Raja, yawwa. A kan sai da dabara na ke. Raja. Sauka lafiya ko? Yawwa. Yawwa. Yawwa. yawwa za a hau doki ba ba sauka lafiya yawwa eh yawwa da lafiya yawwa wannan ataka kenan ataka ataka ai wannan taka eh, jigogo ana cin yawa yawa jigogo tashi a cikin lafiya za a ci da yawa a je a ci da yawa a je a ci da yawa yawa yawa lalle ke ci lalle ke ci to ina da ya samu balangu ina jaga jaga a ga sani ya ce ko jaga jaga jaga jaga Yawwa, a taho a wuce, aje, aje, yawwa. malam mata. malam mata. ina gaya maka kai hankali da waɗannan mutane yi ka rufe yi ka rufe wannan na da san san mu ba da ma ba komai sai dai a dawo lafiya Allah ya tsare eh, Allah ya tsare Thank you. malam ma ka ga listin nan eh, kai a hankali mutanen nan kai a hankali kai kokari ka kai su Allah ya tsare a dawo lafiya yawwa sanu sanu bari ina bukatar karin dawo barka dawo sai ka dawo a dawo lafiya yawwa to eh, to da shi ya ko na eh, kashi ga muku muku na kashi a dawo Malam Mato. Ni zan koma ofis. Ruwan fadari, ruwan fadari na.

hande sai london society an ajiye mun kuma ki tura gurin yan kola karo min ta zargaje saboda lobe duk wani ba <laughs> da dadan direba ne ni gogage kuma wanda na riga na washe akan harkar tuki yawwa sai na ƙara su ai mun shimfiɗa ta musamman Allah wannan mace irin gyatsa ce dan Allah. Ai irin wannan in a cikin mutane ne ai sai ka bani kunya ni wallahi ka sa ma na ji tsoro. Sorry Asabe. Na yi iya bakin kokari na na gana samu na tokare ta amma ta ki wallahi sai da ta dace. A'a to nan gaba dai sai a rike. Ya za a rike ta. Wato ina ina ga miki Asabe. Ina jin kamato ina jin. Tun daga lokacin Sardauna ba a ƙara samun wani direba haziki mai kwazo mai jajircewa kan harkar tuki na. a kwarai da gaske na gani wato asabe idan na zauna kan kujerar tukin mota na samu na dafe su tiyari ne masa rikon ajali sai ne sati ina tuki hmm. ba tare da na kimta ido ko na ji bacci ba sati ba rana haka danga dare kai ma sati ba wato <coughs> asabe ina jin ina ƙara gaya miki duk mutumin da ya zama shugaban ƙasa na Najeriya babu wanda ban tuƙa shi ba ni na tuƙa shi tun daga kan sardauna abin da ita kan yakubu gaba, ya mirgino ita kan shagari ya mirgino ya taho kan janaral murtala ramatu muhammad zuwa kan baban gida general babangida zuwa kan olusegun obasanjo nan da yar aduwa irin su ranar ne ritaya <laughs> eh, gaskiya ne ma to dan rage ne amma ka dan rage ta dan rage ba magana rage sai dai daki dan ci haka yake ka ce da ban mutum nake tare a'a aiki faɗa da kyau ki ƙara ban san ki gaskiya kika faɗa ba ƙari a ciki ƙara masu yawa kana buƙatar eh kwarai kuwa hmm. <coughs> <coughs> ah. sai yau zan sha kuɗi kenan ƙwarai kuwa ai kawai tunda Allah ya haɗa wato wato abin da nake so da ke Ooh, ooh, ooh. da Allah da a ya gudu ya gudu a taimaka malam amma fa ka garin nan ba gaskiya ba nan da gaskiya da gani eh eh bai da gaskiya mugu ne mugu ne a taimaka a taimaka mun gode dai da wannan da ke to ba na jin komai a rayuwata Hala! ke muke ka. Eh na taso. Eh, na kusa shigowa Kano kai daɗe, na kawo kura. ai nan da awa ɗaya na shigo Kano. To ranka yi dade. To. Ah. Abu. Asabe. Kai ban faga ne na kana wani. Yayi. Eh. Har haɗa kaya kamar ina za ka? Ya? Eh. A'a kin san so nake na gaggauta na shiga Kano. Nan da nan da makaru ba ce na shiga. Eh. Mm. ki bari idan na dawo mm. ba abin da zai gagara. A ya kamata dai a tsaya a sauke min ragowar balance ina ko? A. To kuma wannan wani irin abu ne haka? Ha? Asabe? An taɓa aiki ba lada? Eh? Ko sallah da kake dan me kake ai dan lada kake yi? Haka ne. Kawai komai da nake na yi in yi kwalliya isa dai in yi waye duk da me nake yi. Ah, dole ko a bani albashi. To amma misali ai ni da ke mun riga mun zama ɗaya tunda ba ka saba harkar nan ba idan kin yi la'akari da wani abu a gurin wasan nan wajen mai kiɗan kalangu nawa ne ta liƙa miki eh? nawa ne ta liƙa ba nawa ne kuɗin liƙin naka Ka kadai liƙa nawa na ta a ciki mai kalangu da ya ci kuɗinka yawwa don haka ni ba abin da ya dame ni ni abin da na sani ka gana su take daga nan To ai ka sauke. Amma wallahi ban mamaki. Wani mamaki? Ai ba mamaki a cikin wannan harka ta albashi. A sabe na ce ki cika na sabe. Ai in ka ga na sake ka mato a nan gurin ka ajiye min darhami guda a nan. Na gansa. Ai dai magana ke ta kuɗi. Eh. Maganar kuɗi ke. A ah, to dama kasar ai tun da aka yi abu ai dole a biya. amma amma wala kin ba ni mamaki wani mamaki Allah kuwa sana'a fara fito rike mun kuma kai ma siya ka zo ne ki rike ba Kai da na tana min wasu 'yan iskan kuɗi ne wai. Kuɗi da kika gani. Ike rike ba tukuni. Ike rike ba. Wallahi inna ilaihi raji'un amma na ibo kaina billahi alladhi dabban billahi alladhi na ibo kaina la illa allah muhammadin billahi sallallahu alaihi wa sallama la ba ita ba kwatana wayo Allah mahaukata na wayo Allah wayo ne mahaukata na wayo na na billahi haka na takwata da mahaukata na shikenan shikenan shi kenan mun yi rabuwa da mun yi rabuwa sallama da mahaukatala yanzu shi kenan shi kenan yanzu mai mai fi sabi lillahi mai zan koma in ce ina zan sare na akan wannan ina zan sare na akan wannan wuyo ai shi kenan mahaukata na shi kenan na rabu da mahaukata kuma wallahi yanzu na ɗan tuno wani abu an na sauƙi da zan wallahi na sauƙi da zan shirya kuma babu waɗanda za su shirya min wannan tsiyar waɗanda za su shirya min wannan tsiyar billahi ladi zage zage ne kuma na sa abin da na san tsiyar da zan shirya ni ma wallahi billahi ladi sai na wa imin kankara wallahi sai na masa sai na masa shirgegen kan kan rodi na san uwa ku ba dai ni aka yi wa aka ba ni aka yi wa wannan tsiyar wala na san abin da zai na san ni na san tsiyar zai alƙur'an ni ai mun kankara wallahi sai na yi na ita wallahi sai na yi na ita yahuza me za ka yi da jaka haka sai ka ce wanda zai yi tafiya ni yahuza ni na zama abun wai ka yahuza har yanzu baka cire wannan abun a zuciyarka ba hmm? to ma in ka tafi da wa za ka bar ni to goggo yanzu saboda Allah da annabi a yi haka a rayuwa a ce lalle abin da mutum ya gada shi zai yi yanzu duk sauran al'umma an ce yau sana'ar mahaifinka kaza ka je ka yi aiko da wani lokacin ma a a a ji kunya tun da dai ne miki tauna ne miki haɗiya biki gani ba ya kamata kamar yadda nake muku biyayya nema abu zuciyata abin da take so a yi min me ya haka to nan tafi gurin yan fim shine kawai to ni dai in kayi tafiyan nan ba da yawuna ba kuma ban amince maka ba kuma mashin yahuza duk shauran yan fim da suke yin haka haka haka suke bijirce ma iyayensu in an ce su yi siki sai haka suke zuwa su shiga fim din wai san gwagwarmayar da suka yi gwaggo ni ba gashi ba na haɗu da adawa a cikin gidan to don haka duk inda na je aka nuna min adawa raina ba zai ɓaci ba tun da an nuna min adawa a gidanmu ma inna lillahi wa inna ilaihi to ni ban amince da tafiyar ba zuciya zuciyata ta amince ya zaki da ita to shikenan ya kamata ki ji tsoron Allah a ce ɗan kiɗan cikin ki shi kike wa adawa kar ya ɗaukaka to bari in gaya miki gwaggwa ita ɗaukaka fa ba dirka ba ce bare a biyo dare a tuje ma Allah ne yake yi wa bawa ita yanzu in buke min addu'a na je lafiya na dawo lafiya na zo miki jere na ce zan zo in miki ɗakin ki in zo kasu suna na a rika kawo miki ke maki alfahari da ya kuza ka yi haƙuri ka rika sana'an mahaifinka wanzanci ka ji abin da nake gaya maka mahaifinka ya huza baya ga eh, wanzancin nan sai sai da itace har ya mutu shi yake yi wallahi goggo ba zan iya tausa zuciyata ba ba zan iya kwantar da hankalina akan abin da zuciyata take so ba gaskiya za ka tafi ko tafiya nan wallahi Allah ya kaddara sa mutum ya sa a rai a tafiya ko kun san ku rai rai rai mai iya taushe zuciyar mutum ai sai dai Allah wallahi tallahi ba dai mutum ba sai dai Allah in Allah ya ɗaukaka ni sai a sai a ranar Allah shirya tamade da wuyar sawa aikin farali su kula abin ya taɓa raina a farkon dafa inki yahuza yahuza Yahuza na hana ka tafiyan nan kaki. Shi ko ya ce sai ya kula. Yahuza. Yahuza. Na? Kaki ko? To ka je ka gani. Gashi ko zan gansu? Eh! me kake shirin aikata ne a kai na ka tafi ka bani da wa'annan ƴaƴa har guda biyar ban gane me nake shirin aikatawa ba to ga gidansu nan shi yanzu ba na riga na gambe ce ki bari tukuna in an kawo min kuɗi na na adashi shi kenan ki karba ba kuma ki ga kin san cewa ni uban adashi ne ko ba na sa rai da abin da bai zo hannuna ba saboda wannan rikice-rikice da ke cikin adashin kun ka tafi wa zai ciyar min da na. ban gano da zai ciyar da su ba ai bakin da ubangiji Allah ya tsaga shi ba zai hana shi abin da zai ci ba kuma ni na riga na san cewa dole ne a biya ni kuɗi na tunda adashi ya zo ƙarshe wallahi Allah tunku idan ka tafi ka sani akwai hakki na da na 'ya'yanka a kai a kanka to shi kenan kuma ta ka da ni ba saboda akwai hakkin shi da 'ya'yana kai ya'ya biyar iyakansu kenan kwata-kwata amma ba ni ba zan zauna samu abin da ya kamata samu in ce da kun ba ku abin da ya kamata na hakin ku ba a'a shi ni na riga na zama wahalu ko na zama wahalu sai cika bar zama a cikin gidan haka Shikenan ka je za ka gani in Allah ya so ya gani zan gani ba abin da zan gani sai alheri a'a shi sai in da zama saboda ni wahalalle ne in zama da cewa ba ni tas ba ni da alfaga ko kuma sai na ce na shi kwanu na zo ana magana kuma kun zo tsoro don marasa haƙuri za ku ba daɗewa zan yi ba ni ma zuwa na birni ya kama ni dole ne saboda wannan mahaukacin ya jawo min asara ya karya min jari babu don allah ka raga da su kuɗinka ya wuce kuɗin da za a sata lokaci guda kuɗin da mahaukacin nan ya ɗauke iya kuɗin aljihunka ne kawai. Sai mun shiru umu. Na lura baki san darajar dukiya ba. wai san lokacin da sa yake karewa. Kamar yadda ƙananan asaru suke zagonya dukiya. Ka ci ƙara gaya mini irin wannan magana. Wai na za ka tafi ne? Alhaji? Saboda kuɗin da aka ɗauka? Ba ka tawakkali da Allah? Iya ke haƙuri. dan kuɗin da aka ɗauke bai wuce taka karya na karya ba alhaji to wallahi ka tafi na gaya maka iya ke haƙuri na riga na ƙudurni ya zan ka je ka gani tun da dai har zan maka magana ba za ka ji ba to je ki za ka gani alhaji da ni kake yi wallahi baba auri mai shago in ya kawo kuɗin nan karɓa rike hannuna shago ya riga an kulle sai na dawo wa zai ban muku shago a wallu ma da nake ganin zai gaji hali na ban yadda da shi na ban mushi ba sai kai ba na ka je mukullin to sai in tsaya in kula da shi wani mukulli ai da mukullan shago da na mota duk suna gudu kai idi sabulu mu tafi ka gani baba zan bi ka kana sanar da dokoki na tuƙi ko gaskiya ne alhaji ina sanar da su kuma ina da su da kafa to ba gudu ba tafiya a hankali gaskiya in kai gudu mai na zai kare haka yake alhaji in ka taka birki tuwon burke na zai koke amsa shine zan kore ka aiki alhaji shekara ɗaya ɗaya sama da shekara talatin da ɗaya ina tuka ka alhaji ai ka san yanayin tuƙi na to shikenan mu tafi kano Allah ya kai mu lafiya ɗari amma laifi a ce ɗari muka ce da kai ka bari sai ko ka bari kawai kano ne ajiya kano ne to ɗari biyar ne sauƙin kenan ajiya ce sauƙi ɗari bakwai ake ɗauka fa kun je gaba mu muka ce ɗari biyar a sauƙin kenan ajiya kawai ki bada ɗari biyar to bismillah baya bari mu bada naira ɗari na ba dan dakata dan Allah bari ya zo ajiya shiga nan yawwa kano kano kano kano ne kano bai boss kano bai boss Kano na zuwa bari sai oga ya zo gaskiya fi sibillah ni ba zan iya ma wannan alfarma ba dan idan na ma wannan alfarma a cikin kuɗi na za a Kano Kano Kano Kano Kano sai Kano Kano ba da Allah kai bari ina zuwa ba na son gargar na yan tasha ba gargar in ka tabbatar da motar ka bata cika ba ka gaya min gaskiya yanzu za ki tafi kaɗan yanzu nan za ki cika in cika min naira da an cika ma na karka tafi karka wuce kai kwana ana Kano, Kano, Kano, Kano, Kano, my boss. Da Allah rike mun nan bayar Allah. Kai, gida ba a hankula mana karka ji ciwo. Malam mutum nawa ne a bayan motar nan? Mutum uku. Dan kar ku zo ku mu wani kan wani yake ce Karka damu mutum uku. bari ba za ta gagara ba. Kano, Kano, Kano, Kano, Kano, Kano, boss. Kano, Kano, Kano, Kano, Kano. Eh, Malam. moto ne je je Kano. Eh, Kano. Kano ko? Yes. tafiya. Eh, amma yanzu yanzu zai ki tashi Allah ya gaskiya bana so ki ba sai lokaci ni ina so je mu je Kano before seven Allah ya kada ki lalace lokaci na na lalace ba sabuwar mota ce sabuwar ta dan masa a gida nawa nawa 600 ne ɗari shida eh zuwa kano kai yayi araha aramin din ya mana gaskiya malam wayu ya ba a tafi bane yanzu za a tafi dan matsa masa shiga kawai haka ne oga kawai shiga za ka yi dafe haka ne kawai oga suna muka sa Allah ya kace wani gurasa kace wani Kano, Kano, Kano, Kano, Kano, Kano. kabaka kabarka mai gida. Yawa baba Kano ne. Eh insha Allah. Yawa. Eh barka da yawon lafiya yau madalla. Amma ka tabbatar za ku tashi yanzu. Insha Allah mu yanzu. a A'a kada ka zo kamar ina san irin tsiyar ku. Ku zo ka shanye amu kaman wanki. Baba kana shiga tsora mutum daya. Shi ma yanzu a samu. Ta cika. To wai nawa ne ma zuwa kana? Ba tsada 600 ne. 600 ne. 600. <laughs> haba haba alƙwaran malam biya jaka uku ba daga nan zuwa Kano ɗari shida. To ai ba ba suna muka sa ba abu ne wanda kowa ya sani haka ake biya haba ba. Sai ka ce zan je Agadas. Jaka shida. To baba ba ka ganin motar sabuwa ce baba. Baba irin wanda ka samu baba karama ba ce baba ba boss ba ce irin jigar. Eh, ai tun da banga tana hayakin tambani ba san sabuwa ce. Ta yadda ka duba baba shiga eh. insha Allah yanzu a je Kano ɗari shida ne kawai. A'a. Ah. ni ba ce maka ba dan biya da shi jaka uku ba dan biya jaka uku to ai ba suna na sawa baba kowa duk in yana zuwa tashar nan ya san haka yake kira kaga shiga zamu daidaita baba kai ba eh, na ce ba dan bi zai haka daidaita ya wani manna biya mun za ku yi ko biya mun za su yi shiga zamu dai ba ni zan biya da kai na ba kai ka biya ah! ya isa yanzu zamu tafi ah, akan mutum da ya zama bacin lokaci ya hakuri ya hakuri ah. ba shiga Kano Kano wancan Kano wancan nan mota Allah dai sauke mu lafiya amma an zuwa mana yan iska wallahi an zuwa mana yan iska zamu daina ta baba Baba dan maza ta cika ma. Eh, eh dan maza ciki sura mutum da ya kawai. Ne ba na fi sanin wajen dinga ganin an da inda ake wucewa ina ganin kowa da kowa sai dai ya zo ya kare ta daga. Ba ya hankuri ka zama daga ciki. A'a a'a. A'a shige kai. na. Ai na fi son zauna gefe in dinga ganin abin da ake wucewa. <laughs> motar haya ce fa ba motar gidanku ba wannan kuma matsalar ka ce hey five o'clock this motor never start move eh idan ka kuskura ka zagen da yaron ku dan ci kwal ubanka kar ka yi daka zagan stop kai ina yi magana sai kai banza sakare yofi ni wala you are very stupid kai ma kai ba ki je school kai ma sa hai mustafa besiya ta waye maziyatan kanin maziyata rafi mana ni ne mala ni ne mala mala ki mala mala mala malai tuke ka mala mala na tuke ka mala mala kar ku yi fada dalla dukan wa zo biya a zo na tare a yi nothing bring you inside Gustav don't stop you wallahi yi magana yayi wata kwasai ku yi wala ne tanda ba tanda ba ne wala radio da kisa bai zaki kawo a sa cikin boot if you carry this radio meet me Allah wa mami zan tafi kai malam malam yi hakuri hakuri dalla kai ku yi fada dukan Najeriya kasa da al'umma dan wa biyan Be kamata ce Kano Kano Kano Kano na Kano ne na da gaske billahi kana motar ga ta naira hamsin kacal kacal duk uban kayan ka naira hamsin naira ina motar Allah ya sauke mu lafiya na sa Kano. Wannan Allah ya ce hanya ita. Kano, Kano, Kano. Naira hamsin. Sai nema da kiya. Kano naira hamsin. Roƙe mu kuje. Roƙe mu kuje. Kano, Kano, Kano, Kano. Kano naira Kano naira Kano, Kano, Kano. Kano. Sakaya. Ɗan hamsin. Yes. Direba ɗan hamsin. Ina motar ta. To ɗan hamsin. ɗauko min jakata ga mota kano naira hamsin alhaji ya za in koma gida don allah ɗaga mini gilas isa wuri mana ni da sabulu kai sauri mana ga kano naira hamsin eh? to yanzu dan allah dan annabi ya za in koma gida fi sabilillahi naira ɗaya ba na magani to karanta na dawo na baya a gurin wazan ranta alhaji alhaji walla ba ni da kokobo alhaji albazarin banza albazarin wofi mai na ya huta eh, kano kano kano kano kano naira kano naira fifty nera, fifty fifty kano kano kano fifty nera, kano naira kano naira ta na ce kano ka sa kaya in ban da kai mahaukacin ina ne ma ina ka taba gani an je kano a naira dan dawo da kano ai ban san me kake ci ka fasinja a nan ba nan ba layi ba ne zo kana kira mana fasinja kamar yadda kowa yake biya ilodi haka zan biya ni ma na ɗauki ba za ka sa a nan ba kano naira kano duk wanda ka kano naira kuti kano kuti kuti kano kano kano ne kano kano Ano? Yeah. Eh, kano naira? Naira hanko. Ai, kama na yuki wannan. Wannan kama na yuki. Kano naira hanko, kama na yuki. Kano, kano, kano. Ham. Thank you.

shida bakwai takwas tara <laughs> goma <laughs> kai kai <laughs> Sai cika shi kai da mai ƙwararren kwana eh, eh, eh. kowa ya ɗebo da zafi you gonna dance you if I show you my mo gaskiya na gaji da irin wannan wulakancin naka da ai ba gwanjo na ake yi ba gwanjo ai sunan ku kenan ke da wannan yar wasa ai na riga na gaya miki wannan mutumin kwata kwata babu imani a cikin zuciyarsa wallahi ko kadan munafiki baya taba canza halinsa wallahi haka yake me kike nufi da wannan magana da kika faɗa kafin shigo nan mutum kullum yana nan yana cin yau kana nan gobe kana can wai ni ne yanzu zaki ce ina can ina nan ban gane me kike nufi da haka na so in gargaɗe ki kamar yadda na je na gargaɗi siya ma idan ba ku na yawo da suna na kuna faɗan maganganu a kaina ba gaba ɗayan ku sai na ba ku takarda na sallame ku saboda ba da kuɗin uban ka na yadda ba da ubana aka gina gidan nan ba ubana ba ne gida kamar wannan amma kuma ba wanda bai san ubana malami ba ne sannan shi ba munafiki ba ne ni iya ce munafiki an faɗa maka na munafiki ne namijin duniya angon siyama da jamila da kuma sabuwa ga wata sabuwa malam kamis ya raki to talatu ga wata sabuwa malam kabi ya jijjigo kwata-kwata na gaji da zaman gidan nan wallahi ba zan iya ba gidan nan ya ishe ni na dasa makaman yaƙi na cikin gidan nan kwanan nan guda ɗaya za ta fita ta biyan kuma Yes. in and witness the end of the altercation, rumples, and squabble in Munafikin Mecca. But is just the beginning of another embroilment, disputation, beef and bickering. Wata sabuwa Munafiki mata Matan kafa ba sa son haihuwa. Shin kwayoyi hana ciki suke yi. jamila buɗan bakin ta fata ita zubar da ciki da kanta ta yi saboda har yanzu bata shirya haɗa jini da kai ba saboda kai har yanzu jinin ka gurɓatacce ne duk abin da ka faɗa kaina ki da gaya wace irin magana ya gaya miki kenan talatu wai matan shi ba su jituwa suna faɗa kullum sai ya raba faɗa cikin gidan shi ni din from my boy movies wata sabuwa munafikin mata Just they are about to enjoy the end of their matrimonial deadlock. Another terrible wedlock hits hard with chunky controversies. Wata sabuwa munafikin mata. Idan muna cikin su, kewa sai ki arena yin su, ki riƙa yin irin abin suke. Idan kuma ba keɓe ni da ke, sai a ci soyayya yadda ake so. Inna lillahi wa inna wani da mu kwana cikin gidan nan ba ido na saboda kawai na bashi haɗin kai. Yarinya nan ba ta da wayo duk abin da ce da mijinta kwashewa take tana gaya mana. Contentious, blow-ups, falling out, defamation, scandals and dissimulation. Wata sabuwa muna fitin mata. don Allah ku gaggauta ku zo mur yana da ciwon hauka bai taba tashi masa bane sai wannan karan Allah na Allah ku zo wallahi min zai kashe ni a gidan an abubakar as ne kwai movie ko producer nasir dan hajiya producer abdul aziz dan sumo story and screenplay yakub m kumo directed by ali gumzak allah sarki kar ku ga laifinsa wallahi mijin kuma ba shi da laifi tun da ya aure shugaban munafikan matan duniya. A shi damin talatu ka aura? Talatu kanwan hmm? shedan. Talatu kanwan shedan. Talatu kanwan shedan. Na baka. Allah Ubangiji ya baku zaman lafiya. Kai ma na baka. Allah ya tabbatar da alheri. Amin sun amin. ku gaggawar janyewa tun kafin maganar ta fita jama'a su ji su mata tofin alatsi ne ke da jama'a duniyar nan gaba ɗaya za su gama taruwa su yi mana tofin alatsi ne wallahi ba za mu janye ba sai dai in wahayi aka saukar a kan. ya haramta addinin musulunci ba da ba zan shiga ba akan ga na watsar da al'amarin a auren ne. ba abin da zai hana ba za a wannan auren ba kwarai kuwa confusion commotion crisis ah! reveal in two homes, all because of a decision. Two friends make a decision to exchange their daughters in marriage. Ya haƙuri wannan yattawa baka ita ka aura, Each one marries the other's daughter to save their face. Ga kunan dai kamar uba da ya, amma hakan ba zai sa ka kyafa ruwan idan ka shiga ɗakin ta ranar kwanan. Ya ke so me? Their wives become uncomfortable with the decision and turns their homes into a battlefield. Ladan aure. Ladan aure bani na yi godewa. Ladan aure ga mai rabo sa'a. Ladan aure na bada da ta ciki na. Kuma ma ya faru cin karshen lancin Ladan aure. ki dakata a ki dakata hakuri Allah ya ce kuma ya koma gidan uban shi nan gidan ubana ne ka koma idan na dawo daga aiki zan dauki mata kan mayar ma idan ka kawo ta kai ma sai ka tafi da nafisa maza ba za mu kusan wani abu kunya ba kai Movies presents Ladan Aure. Dole sai kin zauna. Bai zama dole ba. yarinya ta ce ba ta so dole ne sai an aura mata sa'ar babanta na zaɓi zaman aure kuma ina son miji kin amince ki auri abba nafi mutumin da a kullum kike kira shi da sunan uba at least kan ce za ta iya ta Allah ya saba min abin da ya fi alkhairi akan ne story by Imran S.I. Asher screenplay by Yakubu M. Kumo produced by Abdul Aziz and Small assistant directors Sadiq N. Mafia and Alfazazi Muhammad and directed by the whiskey director Ladan wallahi na yi da na sanin sanin ka da miji na yi ke furara mun haka ba na son hauka da ne ba da kai nake son magana ba da miji na nake son in yi magana ba zai yi a matsayin ki na sarakata ba ga mana kina faɗa na ce kai mun shiru a haifi wannan iyar a idan ka kai ka raɗa mata suna ma amma wai abin kunya yanzu ita za ka mayar matarka abubakar as mai bai movie ladan aure ah! Ah! kashe mu ruwan zafi fa kika zuba mu to ai kin riga kin dafa ne who be who in the game find out in ladan aure comments kawai dan na aure shikenan kullun a gidana an dinga tashin hankali kenan duk ungo da na zauna sai an san da ni addini ya ban daman aure mace fiye da daya amma daga auren mata bi shi kenan kullum tashin hankali ba zaman lafiya wannan wace ce an za ka ƙara ni na sani a tarihin da ka zayyana musu baka ba su labarin kun haihu da ita ba wai da gaske ne ka haihu da hadiza gaskiya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni wandon roba ne daidai da ƙugun kowace shegiya lalle kura ta yi lafiya ba don wani dalili guda ɗaya rak ba wallahi da sai kin yi da dama furta wannan kalmomi da suke fita daga baki ƙarya kike kwartuwar banza ko da shike ba zan yi da ke ba ki je za ki da daidai ki sun yi fashe-fashe sun yi hargowa sun yi yunkurin kashe junansu birkita gidan zaman su kama ta koma ƙasa. sabon rikici sabon ta'addanci sabon alwashi zargi cikin rudani kai komo da zubar da jini sa'in sa da karan batan karfe What these bitches want from a nigga sunanic Movie Town tambari ka sama'u. Ɗakin amarya ana wata ga wata. Kada ki yadda ki shigo gona ta, za ki faɗa rijiya gaba dubu. Ashe abuka ba za ka gaji da rafa Dakin da amarya na wata ga wata shin ma wace ce ta da hadiza a cikin gidan nan ita kawai muka zo nema ni ce na da ke ta wallahi yanzu sai in tabarbada ta da tijuwa ba a nuna ni da yatsa to da kafa za a nuna ki kun zo ne kurama mata <laughs> Dakin amarya ana wata ga wata ba usman ma'az abdul aziz sumau sani mai iyali ɗaukar nauyi da zifi asnani umarni ali gumzak duk ku gama shawarwarin da wani mitin din da kuke dan yanzu zan fara nawa operation din a cikin nan gidan dan ba wanda zai fita da ransa a cikin nan gidan wallahi